majalisar matasa reshen jihar zamfara za ta taka rawar gani wajen yaƙi da rashin tsaro a jihar an yi kira ga jami'an tsaro da su ƙara ƙanye wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar zamfara shugaba buhari zai tafi taron kungiyar afirka a kasar ethiopia a labaran kasuwanci kuwa shugaba buhari ya nemi majalisar dattawa da tantance daraktocin hukumar kula da harkokin man fetur ta najeriya a labaran kasashen ƙetare kuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aika sakonsa ga gasar gini basau a labaran wasanni za a buga wasar kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar afirka a ranar 5 ga watan fabrairu shekarar 2022 masu kallon mu barkan mu da warhaka sannan mu sake saduwa da ku a cikin shirin labarai na gidan talabijin na standard voice wanda ni abdulmajid barmasi an ka zan gabatar muku majalisar matasan jihar zamfara ta ce a shirye take ta ɗauki kahon bijimi tare da yin nasara wajen yaƙi da ta'addanci domin kawar da jihar zamfara daga ayyukan 'yan ta'adda kakakin majalisar honorable abdulhamid ya bayyana hakan ne a taron wakilan matasa kan tsaro da zaman lafiya na jihar zamfara karo na daya na shekarar 2022 da aka gudanar a gusau babban birnin jihar zamfara shugaban kungiyar ya ce manufar taron wanda ya kunshi dukkanin jami'an tsaro a jihar shine domin haɗa kai wajen nemo hanyoyin da suka dace a abi domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ayyukan ta'addanci da ke gudana a jihar honorable abdulhamid ibrahim wanda ya bayyana rashin tsaro a matsayin babban nakasu ya nemi goyon baya da haɗin kan hukumomin tsaro da masu ruwa da tsaki a jihar domin kungiyar ta cimma manufofinta a nasu jawabi a wajen taron mai martaba sarkin gusau dr ibrahim bello wanda alhaji dan buba muhammad gusau ya wakilta ya yaba da shawarar da kungiyar ta yanki na taka rawar gani wajen yaƙi da rashin tsaro a jihar inda ya ba da tabbacin goyon bayansa ga kungiyar domin ta ya tabbata a jawabansu daban-daban a wajen taron wakilan hukumomin tsaro daban-daban na jihar sun gabatar da jawabi na karfafa gwiwa ga majalisar tare da yin alkawarin ba da haɗin kai domin cimma burinta tsohon shugaban kwamitin leƙen asiri da tsaro cikin gida a majalisar wakilai honorable aminu sani jaji ya bayyana kwarin gwiwar cewa rashin tsaro da jihar zamfara ke fama da shi a yanzu ba zai yi illa ga damar jam'iyyar apc mai mulki a shekarar 2023 ba honorable aminu sani jaji ya ce jam'iyyar apc mai mulki tana nan a jihar domin samun nasara a kowane lokaci da yake jawabi yayin wata tattaunawa da manema labarai a abuja honorable jaji wanda ya kasance dan takarar gwamna a jam'iyyar apc a shekarar 2019 ya yi kira ga jami'an tsaro da su ƙara ƙami wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a jihar zamfara honorable aminu sayan jaji ya ce matsalar rashin tsaro ta daɗe tana addabar jihar zamfara tun kafin shekarar 2019 inda ya ce matsalar ta fara ne tun a watan satumban shekarar 2011 a ƙaramar hukumarsa tsohon shugaban ya ce akwai buƙatar jami'an tsaro su yi iya ƙoƙarinsu kuma duk wanda ya shiga wani kwamitin sulhu a matsayinsa na shugaba tun daga shekarar 2011 har zuwa yau ba wai a jihar zamfara kadai ba akwai bukatar jami'an tsaro su binciki wannan mutumin tare da yi masa tambayoyi sosai 'yan bindiga sun nemi da a basu naira miliyan saba'in a matsayin kudin fasa iyalan malamin jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau da suka yi garkuwa da suwa an yi garkuwa da mutanen biyar daga cikin iyalan abdulrahman adamu wanda shine shugaban kungiyar malaman jami'ar reshen jami'ar tarayya ta gusau a safiyar ranar laraba a gidansu da ke unguwar damba da ke wajen gusau babban birnin jihar malam abdulrahman adamu ya shaida manema labarai cewa masu garkuwa da mutane sun yi kira suna neman kuɗin fansa naira miliyan saba'in domin su dawo da iyalansa a wata mai kama da haka kuwa rundunar 'yan sanda da na soji sun fara wani samame a dajin domin ceto iyalan malam abdulrahman da aka yi garkuwa da suwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar zamfara cp muhammad shehu ya ce kwamishinan 'yan sanda cp ayuba elkana ya tura jami'an 'yan sanda da sojoji na haɗin gwiwa ya tura ƙarin tawagar dabara domin ƙara aikin bincike da ceto da jami'an 'yan sanda da na soji na haɗin gwiwa ke yi an kuma buƙaci jama'a da su tallafa wa jami'an tsaro ta hanyar ba da muhimman bayanai da za su taimaka wajen ceto da aka yi garkuwa da su ba rundunar sojin saman najeriya ta ce ta tarwatsa sansanin 'yan bindiga da ke gwaska tare da kashe wasu manyan 'yan ta'adda 43 a jihar katsina a cewar manema labarai ci gaba da kai hare-hare ta sama da aka yi a ranar lahadin da ta gabata a unguwar illela da ke jihar katsina an kashe 'yan ta'adda da dama a ƙarƙashin rundunar gwaska ɗan ƙarami da alhaji abdul abdulkarim rotuni sun bayyana cewa an yi nasarar hallaka wasu manyan 'yan ta'adda guda biyu a wasu hare-haren da suka kai a yankunan ƙananan hukumomin safana da ɗan musa a jihar kafin kai harin an ce tawagar sojin sama ta tattaro tsakogon dutsen da ke wajen ƙauyen Illela wanda ke a matsayin maɓuya ga 'yan ta'adda bayan gudanar da mummunan ayyukansu. Majalisar Dattawa a ranar Laraba ta tabbatar da naɗin kwamishinoni bakwai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika sunayensu a matsayin kwamishinonin zaɓe na ƙasa da kuma shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa. Waɗanda aka naɗa sun haɗa da Muhammad Haruna jihar Neja, mai abamuce yambu jihar delta akegu namdi jihar abia right honorable major general ab alkali jihar adamawa farfesa roda junus jihar bayelsa sam olumeku a jihar ondo da olaniye ajalai jihar ondo a zaman majalisar na ranar laraba sanata kabiru ga ya buƙaci majalisar dattijai da ta duba rahoton kwamitin ta inec kan tabbatar da waɗanda aka naɗa bayan gabatar da rahoton a zauren majalisa wasu 'yan majalisar da suka halarci zaman sun bayyana ra'ayoyinsu game da ci gaba amma sanata gavril swamswa ya buƙaci majalisar dattawa da ta amince da rahoton kwamitin yana mai cewa babu buƙatar muhawara mai yawa inda daga baya majalisar sun yanke shawarar zama kwamiti na gaba domin duba rahoton bayan sun koma zama na gaba ɗaya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayya na ci gaba da jajircewa wajen mutunta alkawuran da ta daukarwa kungiyar malaman jami'o'i da hana yajin aikin samar da shirye-shiryen ilimi ba tare da tsangwama ba da kuma inganta kudade na cibiyoyin ilimi shugaban ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya karbi bakoncin mambobin majalisar addinai ta najeriya karkashin jagorancin mai alfarma sarki musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku da shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya robert dr samson alaspo shugaban ya ce babu wata al'ummar da ke yin watsi da fannin ilimi da dukkan sassan shi yayin da yake magana a madadin majalisar ya ce an shirya wannan ganawar da shugaban kasa a kan dakile yajin aikin jami'o'i da kalubale da kungiyar malaman jami'o'i ke fama da su ganin hakan na da amfani ga kasa baki daya. a yau alhamis ne shugaban kasa muhammad buhari zai tafi birnin addis ababa na kasar habasha na tsawon kwanaki hudu domin halartar taron shugabannin kasashen afirka karo na 35 shugaban zai bi sahun sauran shugabannin afirka wajen samar da hanyoyin warware kalubalen siyasa tattalin arziki da zamantakewa da nahiyar ke fuskanta bisa jagoranci nan take da samar da dawwama a fannin abinci mai gina jiki da samar da abinci a nahiyar afirka karfafa noma hazaƙar samar da jari ci gaban al'umma da tattalin arziki bayan tarukan shugaban zai gana da wasu shugabannin ƙasashe biyu tare da nuna sha'awar inganta hulɗar kasuwanci da yin haɗin gwiwa don tunkarar ƙalubalen tsaro da ƙulla alaƙa da cibiyoyi daban-daban domin samun ci gaba mai ɗorewa. shugaban zai samu rakiyar ministan harkokin waje john ferry onema ministan lafiya dr osagi inheria ministan noma muhammad abubakar da ministan kula da jin daɗi da walwalar al'umma hajjiya sadiya umar faruk mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro manjo janar baba ga naman gunu da darakta janar na hukumar leƙen asiri ta ƙasa ambasada ahmad rufayi abubakar kuma zai bi sahun shugaban ƙasa a tarukan. a labaran kasuwanci kuwa. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nemi majalisar dattawa ta ƙasa da ta tantance mutane biyar da aka nada a matsayin manyan daraktocin hukumar kula da harkokin man fetur ta najeriya bukatar na kunshi ne a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata 31 ga watan janairu kuma shugaban majalisar dattawa ahmad lawal ya karanta a zauren majalisa a ranar laraba an karanta wasiƙar a wani bangare bisa ga tanajin sashe na 41 na dokar masana'antar mai ta shekarar 2021 shugaban ya yi farin ciki miƙa wa majalisar dattijai don tabbatarwa naɗin mutanen biyar da ba da tantance da ba a tantance ba a matsayin manyan daraktoci na hukumar kula da man fetur ta najeriya shugaba buhari ya ce an gabatar da buƙatar a gaggauta tabbatar da waɗanda aka naɗa ne domin gaggauta ɗaukar matakin da ya dace da kuma yanke shawara a sabuwar hukumar da aka kafa haka zalika shugaba buhari a wata wasiƙa ya buƙaci a tabbatar da mr chidinma osoji a matsayin babban daraktan hukumar inshorar a jiha ta najeriya shugaban majalisar dattawa kuma ya karanta wasikar a zauren majalisar shugaban ya bayyana a cikin wasikar cewa an gabatar da bukatar tabbatar da waɗanda aka naɗa ne bisa bin sashi na biyar na dokar inshorar kuɗaɗe ta najeriya na shekarar 2010 a labaran ƙasashen ƙetare kuwa Audio Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tattauna da Umaru Sissoko Imbola jim kaɗan bayan shugaban ƙasar Guinea Bissau ya tsallake rijiya da baya a yankurin da sojoji suka yi na hambarar da gwamnatinsa. shugaba buhari ya taya imbolan murnar tsira daga yunkurin juyin mulki tare da yaba wa sojojin da ke biyayya a kasar gini basau bisa nuna kishin kasa da suka nuna a kan rashin biyayyar sojojin shugaban ya yi allah wade da yunkurin ruguza tsarin mulkin da aka kafa a kasar gini basau tare da mika fatan alheri da goyon bayan gwamnati da al'ummar najeriya ga kasar gini basau da gwamnatin imbola shugaban ya shaida shugaba embola cewa yana fatan yin aiki tare da shi domin karfafa alakar da ke tsakanin kasashen su da kuma tsaron da inganta demokuraɗiyya da kimarta a fadin yanki da ma nahiyar afirka baki daya a yayin tattaunawar shugaban ebola ya tabbatar wa shugaba buhari cewa an shawo kan lamarin kuma an daidaita komai kuma an daidaita zaman lafiya a labaran wasanni. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta mayar da gasar cin kofin nahiyar Afirka na uku da na hudu da aka shirya gudanarwa a ranar Lahadi 6 ga watan fabrairu shekarar 2022 zuwa ranar asabar 5 ga wata a cewar sanarwar da aka raba wa manema labarai za a buga wasan ne a filin wasa na ahmadu ahijo yawunde da da karfe 8 na dare kwamitin shari'a gasar cin kofin afirka na total energies bayan tattaunawa da gwamnatin kamaru da kwamitin shirya gasar sun yanke shawarar matsar da gasar cin kofin makamashin afirka na kamaru na shekarar 2021 zuwa matsayi na uku da na hudu wanda tun farko aka shirya gudanarwa a ranar lahadi 6 ga watan fabrairun shekarar 2022 zuwa ranar asabar 5 ga watan shekarar 2022 masu kallon mu duka duka anan ne muka kawo karshen labarin amma kafin in salama da ku bitar muhimman kanunsu majalisar matasa reshin jihar zamfara za ta taka rawar gani wajen yaƙi da rashin tsaro a jihar an yi kira ga jami'an tsaro da su kara ƙami wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar zamfara shugaba buhari zai tafi taron ƙungiyar afirka a ƙasar ethiopia a labaran kasuwanci kuwa shugaba buhari ya nemi majalisar dattawa da ta tantance daraktocin hukumar kula da harkokin man fetur ta najeriya a labaran ƙasashen ƙetare kuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aika sakonsa ga gasar gini basau a labaran wasanni za a buga wasar kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar afirka a ranar 5 ga watan fabrairu shekarar 2022 madadin shugaban tace labarai da al'amuran yau da kullum alhaji ibrahim garba tunani a gumadu masu masu an kake cewa mu haɗa wani lokaci